Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Shirin noma na wannan makon zai yi dubi ne kan wata matsala da ke neman kawo cikas ga wadatar abinci a Najeriya. Rahotanni na cewa wasu mutane na zuwa sai kayayyakin amfanin gona daga manoma domin su ɓoye. har sai kayan abinci ya yi tsada kafin su fito da shi su sayar don samun ribar da ta wuce misali. Kan wannan batu ne wakilin murya Amurka, Ibrahim Abdulaziz, ya haɗa mana rahoto na musamman. Ba ma dai ga matsalar rikicin makiya da manoma da ke yawaita faruwa wanda ma ke barazana ga yunkurin samar da cimaka ƙasa yanzu haka wata sabuwa ce mata kunno inda yan barandan kamfanoni kan bi manoma har gonaki yayin da wasu kuma suka fantsama kasuwannin ƙauyuka suna sayan hatsin da aka samu abubakar muhammad turaki wani manomi ne da waɗannan yan barandan ma suka tunkara ina da wani gona na aribadu babba na masara tun ma ban kai ga sare masaran ba ban fara girbi ba so akwai wasu mutane da suka zo da hilos suka nemi mai gona aka buga min waya na ce ina cikin yola aka ce min to Allah suna da bukatan ganna emergency na zo ni na same su muka yi magana da akwai bature daya akwai kuma bakin fata so eh, sun ce min suna da kamfani a kano suna son su sayi wannan masara nawa a jikin itacen so za su saya za su mu yi estimate su bani kuɗina su za su sarrafa komai da komai a ban fahimce ka ba wai tun yana danyen ne suke so su saya eh tun yana cikin eh, eh, eh, itacen amma ya riga ya bushe yes amma ban sare ba amma sun ce a cikin gonan za su saya za su kawo mashin ɗinsu ya musu ko menene to sai dai kuma wannan manomi akwai ma yadda ke kallon wannan matsala a yanzu da kuma irin matakan da ya dauka to ni dai abun da muka yi magana kamar bisa da muka yi magana da su ce ni ba zan sai da amfani na ba garan sayarwa talaka dan uwana na farko kenan na biyu ina jawo hankulan mutane manoma yan uwana don allah don annabi mu taimaka mu da muke noma a wanda ba sa yi su saya suke mu sayar domin ƙasa najeriya ta amfana da abin da muke da mu nan jihar adamawa don allah don annabi sayarwa kamfani da za su sayarwa dabbobi abinci ko a a yi giya da shi ko a a yi wani abu da shi ko a ɗauka a fitar da shi ƙasar waje aje je a yi wani amfani da shi don allah don annabi mu kiyaye ni dai haka ya faru da ni a gona na na gonan damuna haka ya faru da ni a gona a noman rani shi kuma wani banki ne suka zo suma ma za su bani kuɗi zan yi duk abin da ka sani za su yanke shinkafa na ce musu a bana da bukata tunda na riga na gama ayyuka na ba abin da nake bukata a hannun su in kuma yana da bukata na sani gwamnati za ta taimake ni na yi kamar dai wannan manomi shi ma wani dan kasuwa kuma ba sarakin da ke ma shigo da hatsi da kasashen waje mai anguwa ya haliman ya ce wannan matsala na da illa sosai ga ƙasa. Eh, gaskiya wannan abun yana kawo barazana sanadiyan da na faɗi haka don ni a inda nake kasuwanci tsaban ina kishin ƙasar mu nan ina fitowa in tafi kamaru in tafi shadi in tafi ina nemo abinci don in kawo har gida najeriya sayarwa talakawa to ya zama to yanzu wasu kamfanonin da ba mu san su waye ba zo su sai abu ko boyewa za su yi ko sayarwa za su yi ko abincin kajin yadda suka faɗa za su yi gaskiya ba ma jin daɗin wannan abun domin zai kawo mana karanci inda za mu je mu sayo abinci in ma farashin mu kaɗan ne nasu zai zo fina mu kuma daraja sannan in sun siyo nan ba za su sayar mana ba su tafi da shi talakawa za su shiga wahala kagan talakawa sun shiga wahala kuma mu kuma ba daɗi za mu ji ba to wai ma shin wannan abin da suke kana ganin zai iya kawo karancin abinci yanzu kasuwa kwarai da gaske na kawo karancin abinci a kasuwa domin tun yanzu za ka ji wani kasuwan mu je a ce mana danyen masara ana sayarwa dubu bakwai da kaje sai ka samu dubu tara a don haka ne ma mai anguwa ya haliman ya kira ga su 'yan barandan da kuma su manoman da akan zo a sai hatsin da suka noma gaskiya ina kiransu su ji tsoron Allah duk abin da za ka yi don kai kaɗai ka wadata sauran al'umma dubu su sha wahala ba zai maka amfani ba a ji tsoron Allah a yi yadda zai taimaki kowa da kowa kamar yadda muke fitowa mu je mu sayo abu mu kawo mu rage mu sayar su kuma su ji tsoron Allah kar su dinga ɗaukar mutanen suna shiga lungu-lungu suna ɗebo wani abu don a zuwa wahalar da mutane ba shi da amfani. Koma da menene dai masana na ku ganin fa dole ne hukumomi su shigo domin gudun fadawa mawuyacin hali honorable ablai firambe wani masanin tattalin arziki kuma tsohon kwamishinan yan labarai a jihar adamawa ya ko ba da shawaran cewa na farko a wannan wurin gaskiya ya kamata hukuma musamman gwamnati ima na ƙananan hukumomi ko na jiha ko kuma na tarayya ya kamata a ringa wayar da kan manoma akan irin waɗannan abubuwa da suke tafiya na ɗaya kenan na biyu kuma ya kamata ne a samu wani tallafi wanda zai taimaki manoma su bunƙasa nomansu kamar yadda kullum muke faɗa idan mutum zai don ya ciyar da kansa da kuma iyalansa kaɗai to a taimake shi yadda zai ƙara faɗaɗa gonarsa ta yadda koda ya sayar ne ba zai samu ainihin wato wahala ba ka san abin da yake hana mu karɓan ainihin wato wani tallafi na gwamnati a lokaci ko daga bankuna shine wannan kuɗi da suke sawa na ruwa yana yawa wasu kuma ma kwata-kwata ka san abin da ya shafi addini da al'ada wani baya son duk abin da za a ce maka ruwa zai shiga to ya kamata a sauƙaƙa hanyoyi na ainihin ba da rance kuma a faɗaɗa hanyoyi na ba da rance kuma a gaya wa manoma ga yanda ake wannan zai taimaka wa manoma wajen ainihin wato samun ƙwarin gwiwa na ganin cewa sun faɗi da abubuwa su. Honorable Abdullahi Firin kenan da ke ma zama tsohon kwamishinan yada labarai a jihar Adamawa. a gaida Ibrahim Abdulaziz da fatan hukumomi da lamarin ya shafa za su ɗauki matakin da ya kamata. Masu sauraro a nan maka ƙarshen shirin nama na yau, sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. nisar Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.